it has become necessary to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states as well as the FCT for another 14 days. Bayan karewar wa'adin hana fita na mako biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana a Abuja, Lagos da Ogun ya sake tsawaita wa'adin da mako biyu nan gaba. A jawabi ga al'ummar kasar, shugaban ya ce kara wa'adin ya zama wajibi don annobar coronavirus, lamari ne na rayuwa da mutuwa. I am fully aware of the great difficulties experienced especially by those who earn a daily wage such as traders kazalika shugaban ya ce yana sane da yadda lamarin zai kawo kalubale ga talakawa da sai sun fita ne sukan samu abinci amma duk da haka ba zai wa sassauta dokar ba haka nan shugaban ya kara da cewa shirin tallafin rage kunci zai ci gaba da wanzuwa don taimakawa jama'a lokacin da suka zauna a gida Shugaba Buhari ya ce wannan lamari ya shafi dukkan kasashen duniya don Saudiya ma ta rufe wajajen ibada kamar yadda fadar Vatican ta takaita bukin Ista inda bai fi mutum goma suka fito don ranar ba. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa na yankin Arewa reshen Abuja Adamu Hassan ya buƙaci a dinga taimaka ƙananan 'yan kasuwa don zuwa yanzu ba su fara amfana yadda ya dace ba. Eh, mai girma shugaban ƙasa san mu arewacin Najeriya amma mamaye muke dama da talauci gashi kuma ka ƙaro hanyar talaucin tunda yan bodoji nan da karfe nan ne mutanen mu suke cin abinci ba tanadar musu komai ba noman nan da kace a yi takin nan ba wadata yake yi ba ya fi na shekarun baya ma tsada sannan kuma ga wannan cuta ta fito coronavirus me ya kamata ya mutanen nan an kulle su a gida wani yana da iyalai wani yana da 'ya'ya ashirin wani yana da goma sha biyar wani da sauransu shin ashe bai kamata a ɗebi dukiya a ciyar da mutane ba sai dai mu dinga jin labarin an fidda ana ta karɓo bashi a ƙasashen duniya har yanzu mu ba mu ga komai a ƙasa ba a karɓo bashi a ce an karɓi kuɗi a hannun mutane shin in ma babu kuɗin nan a gurin gwamnati shi buhari tun da ya zo ya ce zai yaƙi corruption ne mutum ukun ya kama a ƙasar nan barayi zai iya karɓo kuɗin da zai ci da ƙasar nan gaba ɗaya. Shugaba Buhari ya ce zuwa yanzu mutum uku ne suka kamu da cutar inda goma suka riga mu gidan gaskiya. Shugaban ya yaba wa jami'an kiwon lafiya saboda yadda suke aiki tukuru don yaƙi da annobar. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.